Voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a ku da wuni da kuma zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka a wannan lazariya ta Lahadi a kan mitocin mu 22 da 25. Masu jama'a Nijar suna jama'a gidajen rediyo da dama da suka hada da amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalol da kuma niyya a birnin Kwani. a kazalika suwa masu jama'a duniyar gizo suna jama'a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a assalamu alaikum Aliyu Mustapha na Sokoto ta da Ladan Ibrahim Aiwa a nan birnin Washington DC da ke fama da matsanancin sanyi na inna lillahi muke tarbon ku ga shirmu na wannan lokaci. To bari Ladan ya ba ku labarai ku fara da su. To Aliyu miliyoyin jama'a ne ciki har da shugabannin kasashe daban-daban suka yi cincirin doyo a babban birnin kasar Paris domin jerin gwano haka kuma mahukuntan najeriya sun ce sun yi imanin cewa yariya a shekara goma ce ta da bom a kasuwan nan mai yawan jama'a da ke birnin maiduguri fadar gwamnatin jihar borno kana kuma za ku ji cewa jami'an kasar lebanon sun ce wani dan kunar bakin wake da ya auka wani gidan shan kofi a arewacin tripoli ya hallaka mutane tara kana 37 sun samu raunuka daban-daban To Allah ya kyauta, to bayan labaran duniya za a ji cewa abin da ya rage wa daukacin jihar Borno ta koma hannun 'yan Boko Haram fa ba da yawa. to idan kai lissafi ya ga kananan hukumomi ashirin da bakwai muke da shi a jihar Borno gaba daya su aka ce goma sha bakwai suna hannun yan Boko Haram to a bauchi kuma an fara cika alkawarin tallafa waɗanda suka yi da dukiyarsu a tashin bam din da ya tarwatsa kasuwar wannan gari sannan za mu ji koyaya babban taron shugabannin kasashen duniya da ake yanzu haka a faransa zai taimaka wajen ɗanke barakar ƙasa da musulmi yake shugaban kasashen musulmi na afirka na middle east da kasashen laraba sun zo wannan taron yana waye waye ma mutane kai su raba musulmi da mutanen da suka zo suka kai hari a wajen sabi abdul wannan nike tsammani abin kirki to yau lahadi ce saboda haka muna da shirin bishara na giras amma sai ba labaran duniya to jama'a tare da sallama miliyoyin jama'a ne ciki har da shugabannin ƙasar faransa da ma na wasu kasashe suka taru a babban birnin ƙasar domin jerin gwano saboda nuna alhininsu ga mutanen na kasar faransa game da wato mutanen eh, 'yan ta'adda suka kashe a kasar ta faransa cikin shugabannin duniya ko da ake sa ran su kasance cikin wannan gangamin sun hada da prime minister ingila david cameron shugaban gwamnatin jamus angela merkel prime minister isra'ila benjamin netanyahu shugaban palestinu mahmud abbas da sarki jordan kana mai shari'a na kasar amurka jan eric holder shine zai wakilci kasar amurka a wurin ne masu sakataren harkokin wajen amurka jan kerry cewa ba mahalukin da isa ya nuna ya hana wannan maci na jaddada yancin dan adam ya ce mun zo nan ne daga sassan duniya daban-daban muna nan tare da mutanen faransa domin nuna goyon bayanmu da bakin cikinmu ga waɗanda suka halaka sakamakon harin da aka kai a jaridar nan ta sati-sati mai suna charles habdo a birnin paris ba mu ya ce ba mu yi wannan gangami ba ne domin nuna fushinmu da damuwar mu kawai ba a'a sai don mu yi mu kara musu goyon baya da jajircewa akan ci gaba da yaƙi da ta'addanci a duk faɗin duniya. mutane sama da dubu ɗari bakwai ne suka yi cincindo kuma suka yi tsit a faɗin ƙasar ta faransa a ranar asabar domin nuna goyon bayan su ga mutane goma sha bakwai da suka rasa rayukansu sakamakon matsanancin ayyukan 'yan ta'adda mahukunta a najeriya sun ce sun yi imanin yariya wata yariya yar shekara goma ce ta tayar da bom a kasuwan nan mai yawan jama'a da ke birnin maiduguri fadan gwamnatin jihar borno da ke arewa maso gabacin kasar wanda mutane goma sha shida suka rasa rayukansu hujjar ko ita ce jim kaɗan da aukuwar wannan tashin bom ɗin wanda aka yi abin a gabansa ya ce ana cikin binciken yariyar ne sai ta shiga kafin ta shiga kasuwan sai wani bom sai bom ya tashi a jikinta kuma wannan ya musabbin mutum mutane akalla ashirin sai dai kawo yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin shi dai birnin maiduguri nan ne matattaran 'yan kungiyar boko haram da kuma mabiya masaban sunni wanda 'yan kungiyar ta boko haram suke da yawa a cikin ta labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka jami'an kasar labanon sun ce wani dan kunar bakin wake da ya auka wani gidan shan kofi a arewacin birnin tripoli ya hallaka mutane tara kana 37 sun samu raunuka daban-daban wani wanda ya gane wa idanunsa wannan ta'asar ya ce wannan dan kunar bakin waken dai ya dana bom din ne a cikin ɗakin da ake shan wannan kofi inda da yawan mutanen ciki 'yan masaban alawut ne da ke unguwar jabal monse haka kuma rahotanni sun tabbatar cewa dan kunar bakin wake na biyu shi ma ya dana nasa bom din ne daga waje inda mutane suka fito suna al'ajabin bom din farko yanzu haka dai kungiyar alkaida ta ɗauki alhakin aikata wannan mummunar aikin abinda aka ce jami'an tsaro na nan na bincike a kai shi dai wannan gidan shan kofi yana kan wani titi ne da ya raba unguwar ta jabal monsi da yankin ba'al ta bane. an daɗe ana zaman doya da manja tsakanin waɗanda wato tsakanin waɗannan makwabtan kuma sai ga shi yakin da ake yi na siriya musamman ta biyo in shugaban siriya bashar al ya ƙaruru tautan wannan musamman da yake shi ɗan masaban na alawitu ne jami'ai a ƙasar pakistan sun ce wata mota mai kirar tanka da take sheka gudu ta hannun da ba nata ba ta yi taho mu gama da wata motan bus-bus na safa safa inda ta halaka mutane hamsin da bakwai wannan lamari dai ya faru ne a wani wuri kusa da tashan jirgin ruwan birnin karachi wani babban jami'in 'yan sanda ya ce wannan lamari dai ya faru sakamakon wani yanki na hanyar mara kyau ne wannan haɗarin kuma ya yi musabbin ƙonewar duka motocin biyu jim kaɗan da auko wannan haɗarin wanda wannan abu ne wannan wanda abu ne da ya rutsa da su waɗanda wannan abin ya rutsa da su galibi mata ne yara da kuma mata waɗanda suka kone kurmus yadda ba za a iya gane su ba sai da jami'an sun ce ba mamaki adadin waɗanda suka mutu ya fi yadda aka faɗa tun farko wani ɗan taliki mai suna abdulhafiz ya ce 'yan uwansa tare ne ke cikin wannan haɗarin ya ce akwai yayansa da 'ya'yanta da kuma kawunsa da iyalansa amma ba ɗaya daga cikinsu da ya tsira sai dai mahukunta sun ce wasu kaɗan da suka yi tsalle daga tagan motar su kaɗai ne suka tsira da rayukansu Dole da Ibrahim Aiwa ya kawo muku labaran duniya daga sashen wasan murar Amurka a Washington DC. har yanzu mutanen najeriya suna ci gaba da juyayi game da ba asarar rayukan da aka yi a garin baga na jihar borno a cikin makon nan inda aka ce wasu da ake tumar yan boko haram ne sun hallaka mutane da yawansu zai iya kaiwa dubai a ci gaba da bin wannan mummunan kisa ne muka tambayi wakilinmu na maiduguri haruna dauda kan ko akwai ma'aikatan tsaro a garin lokacin da aka yi wannan harin kuwa eh akwai kwarai da gaske dukkan sanin da aka ajiye irin waɗannan yan gudun hijira akan sa jami'an tsaro a wurin su suke ba su kariya sannan kuma akwai kwamishi da gwamnatoci suke kafa a kwamitoci da gwamnati suke kafa na tallafawa irin waɗannan mutane da suka shigo da suke sun fito ne ba tare da shi ba za ga ba wanda zai zo da wani guzuri ko wani abinci ko wani abu dole ne a kama musu abin da za su yi da wurin kwana da sauransu. amma haruna um, galibi wayannan hare-hare ɗin da rana aka kai su na ba bagaɗin ko da dare ne da su ba ne da yadda nake samu sun idar da sallan asuba kenan misalin karfe yadda yan mintuna sai suka biyu an fara har kai hari to da hannun malamin nake samun shine bindigogi ba sa tashi a garin to abin da suke yi shine sai suka je suka kora waɗannan mutane da suka baro garin suka bar inda suke sai suka bi su a dazuzzuka suka dinga hallaka su saboda a cikin da za su iya hallaka su ne saboda bindigogi ba sa tashi a garin irin bayanan da nake samu me yasa bindigogi ba sa tashi a cikin garin ne ka yadda mutane suke wani lokaci musamman irin wannan yanayi da muke ciki a wannan shiya ana da sanin cewa kore ana iya kama buhari hari ana iya zuwa hallaka ku ba tare da sanin ku ba ko kuma wani bayani da za ku samu ko sai in kun gan su ne ku kokarin kare kanku yana jin bai wata saba da irin wannan matakan kariya da suke kokarin kare kansu hmm. suke irin wannan eh, samun matsani eh, na kokarin kare kansu. To bayan bayan da aka kai wannan mummunan hari a cikin bagadin eh, hukumomin kai ɗauki sun isa garin domin tallafa su mutane din. Wallahi babu alaji saboda duk da ce maka ya je don ya tallafa wani a wancan yanki gaskiya bai zai bai gaskiya ba saboda amman da mangoro a kananan hukumomi goma na arewacin Borno wallahi babu wanda mutum biliyan kai jami'in garin ma da ya shiga wannan wurin ba kananan hukumomi tara alhaji ba wanda ya fiye arewacin da nake nake magana ban da kudanci babu wani jami'in da wanda ya fiye ishiya wancan wani saboda yana hannun yan kungiyar boko haram ne yanzu haka da nake magana da kai duk wanda ce maka ya fito daga binta sai wanda ya fada daji yana tafiya Allah ya sa a samu kuɗuka ya shigo mai don mafi yawan su ma da kasa ne suke shigo a garin Maiduguri. Saboda haka yanzu jimillar yawan yankuna nawa suke hannun 'yan Boko Haram a jihar Borno? a wani bincike da muka gudanar jiya mun gano cewa kamar kananan hukumomi goma sha biyar suna hannun yan boko haram gaba ɗaya su da tabbatar sun su amma kuma kamar guda biyu daga cikin waɗannan kananan hukumomi rabi da rabi ne haka wasu yankuna suna hannun yan boko haram ɗin wasu yankuna ba sa hannun su to idan kai lissafi ya ga kananan hukumomi goma sha kananan hukumomi ashirin da bakwai muke da shi a jihar Borno gaba ɗaya su aka ce goma sha bakwai suna hannun yan boko haram to guda goma ne kai suke hannun gwamnati ko kuma jami'an tsaron najeriya kenan Kowa Allah ta mun sauki wannan al'amari yanzu bari mu je Bauchi inda wakilin mu a can Abdulwahab Muhammad ke ga mana cewa an fara cika alƙawarin da aka wa 'yan kasuwa na ba su tallafi saboda asarar da suka yi na dukiyoyinsu a wajen harin da aka kai a kasuwar a watan da Disamban da ya shige. ga cek su na naira miliyan biyu da kasan simintin su wanda aka ware zuwa gare su daga nan kuma sai blok na 21 wanda salihu barau musa zai karbi cek din a madadin su cek din kudin gyaran su na naira miliyan blok na 21 simintin su buhu 730 da kudin su miliyan gashi mai girma hakimi zai gabatar musu yadda rabon tallafin kudade da kayan aiki ya gudana a wurin da hatsarin fashewa a kasuwar central market a bauchi ranar 22 ga watan Disamban da ta shige. Sakataren kwamitin da aka kafa domin tantancewa da kuma raba kasan tallafin kudaden da aka samu daga ɗaiɗaikun mutane da kuma ƙungiyoyin jama'a Alhaji Labaran mai shafuna ya bayyana jimlar taimakon da aka bada. Jimlar kuɗi abin da ya bamu biliyan 61,856 da da naira 400 sannan kuma akwai ƙungiyar sema da gwamnatin jiha ta ba matattu da marasa lafiya shinkafa da masara kowannensu buhu daidai a jawabinsa na godiya shugaban kungiyar 'yan kasuwar santar ya jajanta wa duk mutanen da suka yi da kuma neman Allah ya gafarta wa waɗanda suka rasu. Wanda su wanda kuma wanda wannan abin ya shafa da kuma suke kwanciya gadon asibiti muna matukar godiya da haƙurin da suka yi har Allah ya kamu ranar da muka gama tantance matsayin wannan wajiya da Allah jarabce mu da ita da kuma samun eh, ɗan rarraba abubuwan da Allah ta'ala ya sa aka samu don ba da dama ko kowane mai shagu ya ci gaba da aikinsa sannan kuma ya fara gudanar da harkokinsa na kasuwanci. 'Yan kasuwa ɗari da arba'in ne suka yi asarar kayayyakinsu yayin da aka rasa rayukan jama'a sama da goma sha biyar. Abdulhab Muhammadu Mai Amurka daga Bauchi a Najeriya. shakka kawo to kuna jin shirye-shiryen sashen hausa daga washington karfe goma da minti sha uku na safe yau shugabannin kasashen duniya fiye da arba'in ke kwamba a birnin paris ta faransa domin su taya al'ummar wannan kasa juyayen hare-haren ta'addancin da aka kai a gidan jarida charlie hebdo a cikin makon nan to a cikin tattaunawa da shi sadiq abba mamadu na kamfanin dalancin labarin afp ta faransa din ya bayyana mana muhimmancin shi wannan babban taron yau da ake yi Eh babban taron nan kaman wata amsa ce saboda wannan hari da aka kai ma shari'a Hebdo na Laraba da ya kashe mutum goma sha biyu kuma bayan shi kasan an yi wata an yi wata atak ita ma inda mutum hudu suka mutu gaba daya da kuma wata atak daban inda mutum guda ya mutu kamar amsa ce ta majalisar duniya gaba daya mutane sun zo daga ko ina daga ko ina saboda su kama faranshi goyon baya a ce wannan abin kara kara yin shi a horon shi kuma kara kara yin shi a wata kasa ta duniya. yi mamakin jin kamar shugabannin ƙasashe arba'in da biyar za su zo Paris yau su su taya Faransa bakin cikin wannan al'amari? Eh akwai mamaki kaɗan saboda ka san irin wannan abin ya taɓa faruwa daman a kasashe saura kamar Birtaniya ita ma ta taɓa yin fama da irin wannan abun wasu kasashe kuma na duniya amma da yake gaba ɗaya duniya ta fito eh abin ya zama kamar abin mamaki kuma an aka lissafa sai a ga kaman saboda wannan abin da aka yi a paris shi daban yake da sauran tun da gidan jarida ne aka je aka buga aka kashe mutane 'yan jarida da wanda suke tare da 'yan jarida goma sha biyu gaba daya sai ya zamanto da yake wannan shi daban-daban ne yana yawa shi ne ya sa mutane daga duniya gaba daya kowace kasar duniya daga gaba daya suka zo su kawo kukansu su ce su yi Allah wadda da wannan kuma ka a ƙada yin shi a wani ƙasa daban. kuma sannan a mun lura cewa akwai shugabannin kasashen musulmi da yawa irin su shugaban falastinu shugaban jordan da sauransu kana jin su sun zo ne domin su nuna cewa wannan harin baya da alaka da musulunci da ake son a zarga da yin shi eh, saboda ka saboda kasan eh, bayan an yi wannan abin mutum da yawa a nan faransa sun wuto sun ce musulmi suka yi shi kuma kowane musulmi yana yiwa a yi shi bayan haka har masallaci aka je aka so a sa wuta kuma an saboda an maida musulmi suka yi shi da yake shugabannin kasashen musulmi sun zo wannan yana wa mutane su waye kan su gane da abin da aka yi da musulmi ba ɗaya ne saboda in ba a yi shi ba yana yiwa gobe rayuwar musulmi ya zama abin wahala a nan kasar faransa shi ne ya sa su ƙungiyar musulmi sun fito sun yi magana amma da yake shugaban kasashen musulmi na afirka na middle east da kasashen laraba sun zo wannan taron yana waye waye ma mutane kai su raba musulmi kowane musulmi da mutanen da suka zo suka kai hari a wajen shari'a da wannan nike tsammani abin kirki ne ya kake jin wannan harin zai shafi al'ummar musulmin da ke zaune a faransa a zai sai ah, an yi aiki sai an ci gaba da waye ma mutane kai da yake kaga mutane da yawa ah, suna tsammani kowane musulmi yana iya yin irin wannan abin kuma kamar addinin musulunci shine sa aka yi wannan abin to yana wa musulmi su samu cikas ah, cikin kwanaki amma da yake yanzu su shugaban kasar faransa sun fito sun ce kar wannan abin ya kawo bambanci tsakanin 'yan faransa kuma tsakanin 'yan faransa da musulmi baki da suke tare da su yana wa aka ci gaba da aiki ana waye ma mutane kai ko zai za a samu za a samu a ciwo kan wannan abin in ba haka ba lalle musulmi za su su zai dan sha wahala da yake kuma ka san a har wajen siyasa ma akwai wanda suke tsammani za su ci riban wannan abin su ce ai musulmi su ne suka zo su ce ai saboda su samu yan eh, faransu su je musu kuriya don eh, in aka lissafa akwai aiki da ya kamata a yi a ci gaba da aiki don a waye ma mutane kai kar su kar su zama eh, ya zamanto an gama musulmi da wannan abin kuma musulmi gobe rayuwarsu ya zama musu wuya kasan daman ba wani babban horin jini gare su ba a nan kasar faransa. kwarai mm, da gaske me muke da sani game da ita wannan mace ɗaya da aka ce har yanzu ana nema amma an ce ta tsallaka zuwa siriya ko? eh haka ne macen nan da ake nema wadda ake zato ita tana tare da shi eh, ahmed kulibali eh, ana an tabbata yan siriya sun tabbata gwamnatin siriya ta tabbata Eh, ta zo ta wuce Syria. Shin wai Sadiq wannan Ahmed Kulibali din nan dan ina ne asalin shi? Ahmed Kulibali eh, a kasar shi daga masar eh, Mali. Mutumin kasar Mali ne. Ka san shi kaman kaman sauran ya zamanto wani lokaci ya yi kaso. To a wajen a cikin kaso gidan kaso ne ya samu ya san wa'ancan 'yan kuwa shikin suka zama abokan shi kuma a nan ne suka suka zama musulmi masu karshen ra'ayi saboda a cikin gidan kasan nan an musu ya za a ce an musu an musu galgadi an ce musu gashi gashi abin da ya to an ne musu wa'azi ko gaba da ya fito ya shiga wannan abubuwan to dan kasan maji ne sa amma a faransa aka haife shi ko zuwa yayi daga baya a nan na aka haife sa na aka haife sa uwayen shi ne yan mali na aka haife sa na ya girma eh, da ya girma a nan ya shiga wasu abubuwa wani dan karab karab a nan aka aka kama shi aka sa shi kaso to a can gidan kasan ne ya koyi wannan ya shiga karatun addinin musulunci kuma wani ya huce addinin musulunci ma ya samu wannan ra'ayi ƙarshen ra'ayi kuma eh, ya gamu da wa'annan eh, suka zama abokan shi sai suka shirya wannan tare suka shirya shi kasan ya tabbata tare suka shirya shi yace su an musu alkawali su je sharri abdo shi kuma ya ɗauki alkawali zai kashe yan sanda zai kashe yahudawa. Hmm. to ma da lama mun gode kwarai da gaske da bayanin da kai mana. to to to Allah kiyaye Allah kiyaye. mun gode. To Sadiq Abba Mahmudu kenan ɗan jarida na kamfanin dillancin labarun AAP na Faransa wanda yake zaune a birnin Paris yake ƙara mana haske game da wannan babbar haɗuwa da ake yau a can birnin na Faransa. Karfe goma da minti ashirin na safe a sashen Hausa mura Amurka birnin Washington DC ga Grace. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da kowa shirin bishara. Shirin da ke kawo muku rahotanni da hudu ba kan abin da ya shafi rayuwar mabiya addinin kirista. Ƙungiyar Masihiyawa ta ƙasa a Najeriya wadda ta haɗa kan Hausawa Fulani da kuma Kanuri Kirista Ta kira wani taron manema labarai bayan samun wasiƙa ranar shida ga wannan wata na Janairu daga hukumar raya jihar Katsina da ke barazanar soke takardar mallaka da kuma rusa wata majami'a da aka gina sama da shekaru ɗari a garin Matazu. Sakataren ƙungiyar barista Yakubu Salibawa ya yi wa wakiliyar sashen Hausa Zainab Babaji ƙarin haske dangane da lamarin. Wannan coci ta ekuwa a Matazu. Coci ce wata take majami'a ce take ta yi shekara sama da ɗari. Lokacin da Turawa suka iso Matazu ko jihar Katsina gabaki ɗaya. da suka isa wurin aka ba su wannan gidan mishon to yawanci idan ka yi la'akari da zuwan turawa a lokacin za ka ga daji ne ake ba su to ana nan shekara da shekaru sai ga dajin na zama gari to daga nan sai ka ga cewa akwai yawanci kishi da kuma jin haushin cewa ah, wurin nan da aka ba mutanen nan yanzu ya zama gari to wannan ikkilisiya shekara ta sama da ɗari yanzu haka bayan da ta shekara tasa'in da tara kamar yadda muka riga muka sani kowa yana da iko ya mallaki wuri a Najeriya doka ta riga ta ba shi dama amma damar da aka bashi na mallakar wuri shekara tasa'in da tara ne idan ka cinye shekara tasa'in da tara sai ka koma wajen gwamnati ka nemi izini cewa ka cinye shekara tasa'in da tara amma kana so a ƙara baka izinin mallaka wannan wuri to shine matsayin da wannan wuri namu na ekuwa a matazo a matsayin da muke ciki kenan bayan da aka shekara ta tara a shekara ta dubu biyu da goma sai ekuwa ta je ta samu gwamnati ta wajen kwamishina na land and survey wato ƙasa da spiyo kenan cewa muna so a kara mana izini shi ake kira turanci application for Regrant. sai da ta ba da wannan izini cikin shekara ta dubu biyu da goma amma da aka gani sai aka yi buris da su aka yi banza da su ba a ce an bako ba a ce ba a bako ba daga nan sai a cikin shekara ta da goma sha biyu a watan goma sai suka kara rubuta wannan application wanda yanzu haka ina rike da application din cewa muna neman izini ku ba mu wannan izini na mallaka sai gwamnati ta yi shuru a kai to daga nan a cikin wannan watan goma na wannan shekara da saboda matsalolin da ake fuskanta kalubale na rashin tsaro da matsalo da ake samu sai ainihin shi wanda yake kula da karamar hukumar matazu wato sol administrator kenan sai ya kirawo taro na magana taro na tsaro sai zamanto cewa ɗaya daga cikin reverend wanda yake shine limamin wannan majami'a da kuma shine yake da haƙƙin kula da wannan wurin gidan misho na eko a matazo sai ya kasance a taron a ciki sai aka nuna ya kamata a ɗauki mataki na inganta tsaro sai suka ce to tun da haka ne mu ma wannan wuri namu dama ba a killace shi ba ba a katanga ba don haka za mu katange wurin saboda akwai makaranta akwai asibiti akwai kuma gidajen waɗanda daga cikin membobi na ekuwa waɗanda krista ne a wurin za mu ɗauki matakin killace wurin sai suka ce to abin da za mu yi ne. bari mu rubuta takarda sai suka rubuta application na sanar da su cewa za mu killace wurin nan sai rubuta wannan takardar na yanzu haka da nake in kika duba ga ta kina ganin ta an rubuta aka ba su aka ba shi ainihin eh, shugaban karamar hukuma cewa za mu yi killace wurin za mu katange shi to ana cikin wannan ne saboda abin da nake so mu iya fahimta duka mu abin da muka ɗauka matsayin mu na ƙungiyar tarayyar masu Najeriya wanda muke da haƙi mu tabbatar da cewa mun kula da membobinmu ko kuma 'yan ƙungiyarmu ko mun kare masu haƙƙinsu kuma bayan haka mu tabbatar da cewa suna yin abin da ya dace wanda kundin tsarin mulki ya ba su dama ma'ana su zaman tuna da walwala na yin addininsu yanda doka ta tanada dole ne muka ɗauki mu yunkuri muka yi wani abu muka je katsina muka nemi me yake faruwa a kai na je na ga wurin nan daga nan sai muka ce to abinda za mu shine bari mu rubuta wasiƙa mu kan ma matsayin mu na kungiyar masihawa mu rubuta wasiƙa ta wajen ɗaya daga cikin membobin mu Dr. Yunusa da cewa muna roƙon gwamna ya duba mu da idan rahama ya duba wannan zance ya ga menene ake ciki a cikin al'amarin eh to kamin mu je wurin gwamna wato bayan sun rubuta wannan takarda na cewa za su killace wannan gurin ita karamar hukuma ta maido musu da ansa? To karamar hukuma ba ta rubuto amsa ba, kuma ba ta ce komai ba. Ita ba ta ce ta ki ba, kuma ita ba ta ce a'a ba, ko ba ta ce i ba. To amma mu a Hausance muka ce shuru ma amsa ne. sai suka ci gaba da aiki cewa bari mu killace wurin saboda na ɗaya akwai makaranta akwai ƙananan yara kamar misali ɗari biyu kuma akwai matsala da suke fuskanta kalubalen cewa akwai lokacin da aka yi yunkuri waɗansu 'yan gari suka zo su yi wa mata tare ana sace-sace to ya zama dole ne su yi wani abu na su ga cewa sun killace wannan wuri kuma sun katange wurin na saboda tsaro to daga nan wani mataki ko masihiyawa kungiyar masihiyawa kuka ɗauka to matakin da muka ɗauka shine sai muka je muka yi roƙo ga shi gwamna ko mun gaya ma shi director na security da sauran saboda abin da ke so ki fahimta da shi shine mutanen matazu shekara da shekaru suna da suna da fahimta da zamantakewa tsakanin hausawa krista da kuma hausa musulmai ba matsala saboda shine muke neman cewa duk abin da zai faru kada a samu tashin hankali ko matsala a cikin al'amarin nan to Allah ƙara haɗin kai da fahimtar juna ya kuma ba da zaman lafiya mai ɗorewa Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin barista Yakubu Salabawa sakataren kungiyar Masihiyawa na ƙasa a Najeriya da kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta yi mana hira da shi sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari kauna Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Kuka gaishe ke Grace Zamu Tsarma yake wata lahadi da wani sabon shiri na Bushara ga labarai a takaice. Madalla miliyoyin jama'a ne ciki har da shugabannin kasar Faransa da ma wasu kasashe suka taru a babban birnin kasar domin yin jerin gwano saboda nuna alhininsu ga mutanen kasar na Faransa game da 'yan kasar da 'yan ta'adda suka kashe a Faransa. cikin shugabannin duniya da ko suka halarci wannan wurin ciki har da wato prime minister ingila david cameron shugaban gwamnatin jamus angela merkel prime minister isra'ila benjamin netanyahu shi shugaban palestinawa mahmud abbas mahukuntan najeriya sun yi imanin cewa yari a shekaru goma ne ta tayar da bom a kasuwan nan mai yawan jama'a da ke birnin maiduguri fadon gwamnatin jihar borno da ke arewa maso gabashin kasar wanda mutane goma sha shida suka rasa rayukansu hujjar ko ita ce jim kaɗan da aukuwar ta da wannan bom ɗin wanda aka yi abin gaban idanunsa ya ce ana cikin binciken yarinyar kenan kafin ta shiga kasuwar sai wannan bom ɗin ya tashi a jikinta jami'an ƙasar pakistan sun ce wata mota wato tanka da ke sheƙa gudu da ta hannun da ba nata ba ta yi taho mu gama da wata motan bus bus na safa-safa inda ta halaka mutane 57 wannan lamarin dai ya faru ne a wani wuri kusa tashar jirgin ruwan birnin karachi wani babban jami'in kasar 'yan sanda ya ce lamarin da ya faru ne sakamakon wani yanki na hanyar mara kyau wannan hadarin kuma ya musabbabin konawar duka motocin biyu jim kaɗan da aukuwar wannan hadarin. To Allah kyauta gaba. To jama'a abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci a shirin na wannan lokaci wanda kuma shine shirin kashe domin ya bama da shirin dare. saboda amurka in muka oda bo daga yanzu sai gobe da safe kenan yanzu a madadin duka ma sashen wasu murya amurka musamman shi ladin da ya taya ni gabatar muku da shirin da kuma ya mi da ya bada umarni da injiniya din mu greg ne ne aliyu musamman sakuto allah mu kara sauran wannan lafiya salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.